ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم kada يرد mayar انكو ابن يودرا sashen ku suna yaudarar sashe da su kuna bin son zukatanku da su ku warware su lokacin da kuka ga dama ku cika su a lokacin da kuka ga dama to idan kuka kasance a haka za ku zame daga kan tafarkin madaidaici bayan da kun tabbata a kansa kuma za ku ɗanɗana azaba saboda ɓacewarku daga tafarkin Allah da ɓatar da wasunku da kuka yi daga gare shi kuma kuna da azaba wadda za a ninkata.